Hausawa Top TV tashar al'umma. Kaga ta huta da kishin hauka. ka mace saboda kishi ta kashe mijinta. Ko ta aibata shi. Ta ɗebi ruwan zafi ko ta tafasa mai ta zuba mai wai ta mahaukaciya. Shin ina matan aure suke da kuma maza ku tsaya ku kalli wannan bidiyon inda wato Shak ya faɗi irin yanayin tsananin kishin da mata suke. inda yake ba su shawara akan cewa su ajiye wannan a sababbin kishin domin ko a gidan aljanna babu shakka mace ba za ta zauna ita kaɗai da mijinta ba akwai matan da za a haɗa su da ita inda malam yake batun cewa wannan azababban kishin ba shi da amfani gari abin da malam yake faɗa ku ji. amma macin aljanna ba za a bata maza saba'in ba ba za a bata maza masu yawa ba iyaka dai za a shigar da ita aljanna in ta yi sa'a da ita da mijinta da sun ka zauna nan duniya duk 'yan aljanna ne to shi shikenan sai a wanke ta a maishe ta daidai da matan hurul in adadin mata in mace biyar za a bashi sai a bashi hudu a gaba da ita ina fatar kun fahimta to wannan shi ne karar da za a yi mata amma ba kamar yadda za a ba maza mata masu yawa cikin aljanna su ma mata za a ba su maza masu yawa shi yasa wata boyar Allah mai hankali ta ce ai ita tun lokacin da ta karanta ƙur'ani ta ga har cikin aljanna sai sun yi kishi sai sun zauna tare da wasu sai ta hutar da kanta da kishi da nan duniya wanda dai wannan abu zama tare da tare da abu ne wanda Allah ya riga ya hukunto ba nan duniya ba har cikin aljanna baki ɗaya zaki zauna ba tare da wasu zaki zama to bi zaki illa ki ba zuciya ki hankuri ni ce ke huta <laughs> eh? kaga ta huta da kishin hauka ka ga mace saboda kishi ta kashe mijinta ko ta aibata shi ta ɗebi ruwan zafi ko ta tafasa mai ta zuba mai wai ta mahaukaciya wannan ai hauka ce ba kishi ba ne ko ta kashe kishiyarta ko ta kashe ɗan kishiyarta ko ɗanta ma wai duk saboda takaicin mijin ta ji zai yi aure me zai hana mana aure nan duniya mata nawa an ka ce mai hudu don haka za ku hana abin da Allah ya halatta to balle to nan ma an ce ba tsaya ga hudu ko to gidan aljanna fa Allah ɗaya san adadi ba in ana iya ba mutum don haka ki yi hankuri kawai ki ɗauki kaddara haka a haka Allah ya kaddaro ina fatar kun fahimta suka ce to wannan ayat ta suratul fatah ta yi kama da wannan ta cikin suratul ahzab kamar yadda malaman tafsiri ke kawowa wannan ta cikin suratul ahzab sababiyya saukowa da ita ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salman mudai wadda tabba manzon Allah shawara kuma an kacin magaci an ka ga alkhairi ga shawara, don haka wannan na nuna mana ka rinka shawara da matanka ko matanka kaga ummu salma ta ba da shawara kuma an samu mafita eh to wacce ba a shawara da mata kibiri ke hana shawara da mata duniya akwai wanda ya kamata kamar shi kai shawara da shi kamar ta ita ce abokiyar zaman ka in ka cire mahaifiyar da ta haife ka ba mai son ka so ni tsakanin da Allah kamar matarka kun haifi 'ya'ya duk duniya ba mai gudun ka mutu kamar ta don ba ta son kamar ka bata da marayu duk abin da wasu za su yi ma na gefe kissa ce kawai amma so na hakika ne in ka cire mahaifiya to ba kamar matarka ko matanka ta ka zanna da su ga albashi na amso me kuka ba da shawara a sawo ana iya ba ta kyadan yako ko ba sai an bata ba ba sai an bata ba amma dai a faɗa mata an yi albashi yanzu allaci ya shigo na ji allaci cikin wayata kaga irin mu da ke amsar fenshin sai ce pension ya shigo <laughs> eh hajiya me ya kamata a sau ta ci to da shinkafar nan mai ta cinta a dan gamo da gari a gamo da samobita a gamo da kaza da kaza sai ka ce insha Allah sai a ta a sau a kawo mata ba ita za ta gyara ba ka gani ai ka mutunta ta hmm? yanzu yaran nan yarinyar nan ta gama firamare makaranta za ta tai sakandare wace ga manan da makarantun ne ga alheri sukul ga nadi academy ga premier duk unguwan nan ga ta daru da wace kika ba da shawara a kai ta kaga ka mutunta ta ko da kuma kuma ka'idar shawara ai ba dole kuma ka karbi shawarar da an ka baka ba ko amma dai akalla dai ka mutunta ka ka nuna mutum yana da kima don haka ku rinka zaunawa da matan ku a yi shawara musamman ga abin da ya shafi gida da abin da ya shafi iyali abin da ya shafi yare da sauran abubuwa ina fatar kun fahimta to ne sai ummu salama take tambayar mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah mafi yawan ayoyin qur'ani ga in suna maganar imani suna zuwa da siga ta maza kawai halan Allah bai karbi imanin mu mu mata to sai Allah ta maimakon manzon Allah ya bata amsa sai Allah ya bata amsa da kansa sai ya sauko manzon Allah da wannan aya ana saukowa manzon Allah ya karanta mata Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innal muslimina lalle musulmi maza wal muslimati da musulmi mata kaga kamar Allah na cewa kamar yadda ake samun musulmi daga cikin maza haka cikin mata ma akwai musulmi Walmumini na walmuminati ce da mu'minnai maza da mu'minnai mata kamar yadda ake samun maza muminai haka cikin mata ma akwai muminai me bambancin musulmi da mu'mini musulmi da zaran kai kalmar shahada la ilaha illallah man ko baka yi ko ba ka zama musulmi amma mumini ba za ka zama mumini sai ka gama da ayyuka da musulunci ina fatar kun fahimta to lalle eh, eh, eh, muminai maza da muminai mata wal tina da masu da'a ga Allah kullu qunutin fil qur'an fa hiya da'a duk inda kalmar qunuti ta zo cikin qur'ani inji wani mallami to da'a ake nufi walƙanitina walƙanitati da masu ɗa'a daga cikin maza walƙanitati da kuma masu ɗa'a daga cikin mata kamar yadda ake samun masu ɗa'a ga Allah cikin maza haka cikin mata ma akwai masu ɗa'a wata mace ma ta fi maza ɗa'a eh Allah Allah shi rahama ga Imam Malik cikin muwaddarsa babu qiyamul layl duk da yake hadi athar din yana da ittangarda ga sa amma dai yayi min dadi shi yasa nake son kawo shi ce wata rana manzon Allah yana tafiya cikin dare sai ya ji wata mace cikin gida tana kiyamun laili kiyamun laili nan da ya ga namiji nawa kiyamun laili ta gagara to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya mace na kiyamun laili cikin dare ji karatunta asirci ta yi ko bayyane kuma hadisin na nan cikin muwadda sannan in kun ka zo ku yi karatu ku asirci ku ce wai wai malikiya ce malikiyawa akwai littafin malikiya wanda ya wuce muwadda sai manzo Allah ya tambaya wace ce wannan an kace ce khawla ce haka nan taka kwana manzo Allah kwana sallah take yi sai manzo Allah ya ce ko umarce ta ta yi barci wani yanki na dare ta yi sallah wani yanki na dare kaga bai musanta mata sallar ba amma dai ba daidai ne a kashe dare gaba ɗaya ana sallah ba a a yi bacci wani yanki na dare a yi sallah wani yanki na dare wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce wal na da masu da'a daga cikin maza wal qanitati da masu da'a daga cikin mata na da masu gaskiya daga cikin maza ce da mata masu gaskiya kaga ashe kamar yadda ake samun mazaje masu gaskiya to haka cikin mata ma akwai mata waɗanda sun kusa da gaskiya sai dai kila ce sun yi karanci ko amma dai akwai su tunda Allah ce akwai su tabbas akwai su akwai su ko babu su akwai su sai Allah ya ce wasabirina da masu haƙuri daga cikin maza wasabirati da kuma mata masu haƙuri wal khashi'ina da masu kankan da kai ga Allah masu tsoron Allah daga cikin maza wal khashi'ati da mata masu tsoron Allah masu kankan da kai wal mutasaddiqina da masu sadaka daga cikin maza wal mutasaddiqati da mata masu sadaka kaga cikin mata ma akwai alhazzai waɗanda ke yin sadaka ko sai haga mace ita kadai ta gina masallaci ga unguwa ko ta gina makarantar islamiyya ko ta dai wata wabbasa eh? wasa'imi na da masu azumi daga cikin maza wasa'imati da mata masu azumi wal hafizina wanda da masu tsare farjojinsu daga cikin maza walhafiza da mata masu tsare farjojinsu yadda ake samun masu kamun kai ba su zina ba su liwaɗi ba su lesbianism eh ba su masturbation me masturbation eh istimna'i awar mutum ya aure hannunsa to duk ba su yi duk wannan ya saba ma duk abin da ba matarka ko sadakakka ba Allah tabaraka wa ta'ala ce man ibtaga gawara a zalika fa ulaika humul adun don haka lesbianism me lesbianism da Hausa maɗigo mace ta biya bukata da mace wani kullum tambaya ta in mace ta hau mace biza to miza ta yi mata in mace shiga ta banza biza ta yi mata kuma gashi nan ya yawaita har aure mace da mijinta amma tana da tana da wata masoyiya kuma wanda hake yadda hake mata dunkin sallah haka masoyiyar can ka yi mata dunkin sallah ta yi mata sayyata ka mata masoyiyar ta kuma an sani ba su jin kunya ba su tsoron Allah shedanci ne kawai in ta zauna da ita miza ta yi mata ha shi namiji in ya zauna da mace an sa abin da zai yi, to amma shin ke in kin zauna mi za ki yi mata in dai ba farce za ki sawa ba to iyaka dai abu ne dai dole wai sai an saba ma Allah Allah ka shiryar da mu to shi ne Allah ya ce wal hafizina furujan da masu tsare farjojinsu daga cikin maza wal hafizati da kuma masu tsare farjojinsu daga cikin mata kaga kamar yadda ake samun masu kamun kai ba su zina ba su liwaɗi ba su maɗigo ba su istimna'i to yadda ake samun masu kamun kai cikin maza haka su ma cikin mata akwai masu kamun kai والذاكرين الله كثيرا da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza wadhakirati da mata masu ambaton Allah da yawa to duk waɗannan a addallahu lahum magfiratan Allah ya yi musu tanadin wata irin gafara wa ajran azima da sakamako mai girma kaga me hikimar wannan ayar domin Allah tabaraka wa ta'ala da wayar da ya wayar da kan ummu salma da sauran mata musulmi cewa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi imanin maza da ayyukansu na alkhairi hakan ga Allah ya amshi imanin mata da ayyukansu na alkhairi kamar yadda Allah yawa maza tanadin sakamako akan ayyukan imani da sun kai akan ayyukan alkhairi sakamako mai kyau haka su ma mata suna da irin wannan sa sai ya ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu to babu shakka sai dai mu ce Allah ubangiji ya ba mu ikon bin abin da yake na gaskiya babu shakka a halin da ake ciki a yanzu wasu matan sun ɗauki kishi sun sa a cikin ransu suna ganin cewa shine abin da ya kamace su wata ma idan an ce wai ba ta yin kishi da kishiyarta sai su ringa cewa ba ta zuciya ta wular karya cinye kuma bayan kishin ma idan kin zo kin yi shi wahala ya yake jefa ki a ciki gara ma ki zauna zuciyar ki ɗaya da abokiyar zaman ki ya fi maki sauƙi domin aure Allah ne ya shar'anta shi ga dukkan wani namiji ya auri mata hudu duk kishin ki haka kina je kina gani ayar alkur'ani ce ta faɗa haka bari ki tashi husuma ki ce ba haka ba shi Allah subhanahu wata'ala ya san manufar da ya sanya yi haka kuma a tattare da hakan akwai alfanu da kuma wato alkhairi a cikinsa da haka mata kar ku sake ku zamo masu hana alkhairin da Allah Ubangiji ya halatta shi. Tuma sauraron me za ku ci gani da wannan bidiyo na malam. Assalamu alaikum jama'a sunana Abdullahi mai cibiyar ina mata masu bukatar maganin ni'ima ga sauki ne ya zo a karkashin cibiyar shifa'ul zo muna da maganin shi insha Allah. Ina yan uwana mata masu matsalar ciwon sanyi na infection. ina masu fama da matsalar sanyin infection, kankancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar lost sperm count, wato sinkewan maniyyi. duk muna ba da magani kuma ana warkewa gabaki daya insha Allah ina masu fama da matsalar jijiya ina masu fama da matsalar istimina'i hakan yana ana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske HIV kuma duk muna da magungunan su baki daya insha Allah ina masu fama da matsalar ulcer asma diabetes ciwon siga hepatitis ciwon hanta duk muna ba da maganin shi insha Allah kurajen gaba glorious places ko gentle health maganin ni'ima na mata bushewar gaba kwanciyar mama cika da kuma ruwansa ina masu fama da matsalar zafin jiki zafin tafin hannaye tare da zafin tafin kafafuwa dukkan muna ba da maganin shi insha Allah da akwai cututtuka da dama da ba sai mun ambace su ba amma ka san kana da matsalar su insha Allah ka mu maku magungunan shi insha Allah ga duk masu bukatar maganin mu idan kuka siya muna iya tura maganin mu ko a ina a faɗin duniya insha Allah. mu tana Kano. Ko kuma ku tuntuɓe mu a wannan layukanmu wanda suke nan. Ko kuma layukanmu ta wata. Cibiyar Shifa'u yana marhaba da zuwan kowa da kowa. Hausawa Top TV tashar al'umma.